أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله بوديا سبحانه وتعالى wanda ka da rahamar sai ba mu ikon sake haɗuwa a farfaje wannan masallaci namu mai albarka masjid abi hurairah radiyallahu anhu anan cikin gari auki domin gabatar da karatun littafin Allah mai tsarki Allah ubangiji mai jagora yan uwa musulmi in ba a manta ba karatun mu na jiya mun kwana a cikin suratul nuh alaihi salatu wassalam mun kwana ƙarshen aya ta tara yau kuma za mu tashi aya ta goma daidai insha Allah malam bismillah فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نعم يؤتي السماء جنات ويجعل لكم أنهارا a yan uwa musulmi idan muka shiga za mu ga Allah madaukakin sarki mu bayani wa'azin annabi Nuhu zuwa ga mutanen masu bautar gumaka annabi Nuhu ya ce na yi musu wa'azi bayanai na yi musu wa'azi ɓoye na je kira zan na kira na yi musu wa'azi ya ubangiji na daga da gaskiya zan ce muku fa qultu astaghfiru rabbakum nake musu ku nemi gafara ubangijin fa qultu lati istagfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin min shirki daga ban shirka innahu kana gafara lalle Allah ya kasance mai yawan gafara annabi nuhu ya kaya musu ku nemi gafara ubangiji daga ban shirka ai inda kuke da shirka ku nemi Allah shi yayi musu saboda Allah ya kasance mai yawan gafara qala al-qusayri imam al-qusayri Allah shi masa rahama yace man rufi'at lahu azan ila Allah lam yasil muradihi illa bi tadbir da tilqa yake duk wanda ya daga bukatar zuwa ga Allah to ba ta isa zuwa ga Allah sai ya ga masa da istighfari idan kana son bukata ka sai saurin isa zuwa ga Allah kai tsaye to kai fara yi istighfari shi ka malamai kuka ce daga cikin lamun addu'a kana son ka yabi Allah kawa Allah kirari malamin su kan so su fatiha na biyu kawa annabi salati na uku ya fari. na hudu kawa iyayenka addu'a sannan ka shigo da bukatarka za ka sauya shiga wurin Allah sai sai domin wata rana manzo Allah ya juri mutum na addu'a bi salati da yabo ga Allah bi salati da manzo Allah sai ajila haka wannan mutum yayi gaggawa mata yi wa ya fara wa Allah godiya ina kan fatin da sawa annabi salati sai istighfari ga Allah ka ko to kai sai to ko to uku astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi ko astaghfirullah wa atubu ilayka astaghfirullah wa atubu ilayka kan ko to kai sannan ka tabu ko in ka ga Allah to shine yake cewa al khatib khatib ya fada ya bi khatib khatib bagdadi kenan وليس المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر الله ba ba shi ne manuwa wai iski kaiwa cewa ka ce ki astaghfirullah kawai ma ne ce bal abuzu an zunubi wa tsira aslaka al qulub a sai mutum ya dawo ga Allah daga zunubai ya bari sannan ya tsaka ci halke da kuma zuciya sai shi ka wani malami daga cikin magabata ya ce akwai istighfarin da ita yi shi ma yana da yana bukatar istighfari akwai istighfarin da shi ma yana bukatar istighfari wani istighfari da ke bukatar istighfari shi ne ce astaghfirullah da baki zuciya ka bata cewa ina kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma zuciya ka bata ko nan sannan abin da ko ina ya sabi ka yi amma na haka ba kuma sani ba sannan dumu dumu da cikin sabon Allah kana kana yi kenan ba ta yaya ba kenan istighfarin ka yana buƙatar istighfari don Allah na ku arziki zama ina fatan gana magana an mutum ya sai gaban sarki kana ran tashi zaki alhali wasu alamu na ka sun gwada ba ko jigaran ka cewa gaban sarki da ake ba kenan maganganun ka irin ina haka saboda ka istighfari na bukatar istighfari ma'ana idan mutum yana astaghfirullah astaghfirullah alhali zunubai ne sun yawa kuma ya ƙi kuma ga baki na istighfari yake wannan istighfari yake na da bukatar istighfari ubangiji Allah ya kare Kuma uwa musulmi wannan aya da annabi ne kira jama'a ce, ta yi istighfari malamai sai kuma gano a kanta dan ka malaman ka ce sun ce Al-Hasan al-Bakari radiyallahu anhu wata rana wani mutum ya zo wajen shi yace akar maka lahu ina da matsala dai matsala ka ya ce muna da matsala fari ban da ban sama sai ya kama yake bukari wani ya tuyo ce mata ta abata ta aihuwa ya kama wani ya tuyo ce kasuwanci na abin da ya ce sai ya kama yake bukari amma mun kwasu biya kawo wannan kika kuka wani ya tuyo ce shi ma matsala yi gona ta yi ko ya yi ban ruwa ban mu tsaya ba kawo wanda aka iza gaba ko oh, idan ka tashi eh? ko ya ji ko ya ba da ruwa ga yawan wanga gidi ga hin kuma wanda wani gidi ya ce ya kawo koki ne ce ka fiya kama da kai dole ya kawo su kama da kai su to shi albai su da su albai su ya su malam mun kowa ya zo da ciwo ne da matsala sai amma ka ba su magani guda haka kowa ya ce kama isi kai Allah ba da kusan sarki ya ce ina ba da labari game annabi Nuhu alaihi salatu wa qul tusallu rabbukum innahu kana ghafara na ce ta yi istighfari don Allah ya kasance yawan gafara in ya gafarta muku sama sama'a alaikum bidira. Allah bai sako muku sama da yake sama sama'a zai sako muku sama ma'ana zai sako muku ruwa sama malaman balaga suna cewa wato alihi abu amma ba shi aka yi wani sashi aka yi itlaqul kull wa yuradu bihi za a sako muku sama in kuma ku sako ayi wannan da ma ko ko ya banna ba Mana za a sako muku ruwa daga sama mijaran tese ya tafi babu ba ruwan suna zuba rukutu ke da idan ana son a samu ruwan sama isin kari da aka ba bayan haka nan sai ce a wayan kun bi amwale yusiru sama a alaikum midraran wayan kun bi amwale kuma Allah sai ya karfafe ku su fiyoyi wannan malamai ya bar cewa nan ana kawo musu da dukiya wasu masu wasu ranke ranke mutane wallahi ita da suna cikin rauni in aka samu zuciya ba za su yi karfi sosai zuciya tana da cikin nau'in abin da ka samu sai ya karfo wallahi wani zai zage ya ji azumi zara ya fi dubu goma sha biyu zuwa rani zai da azumi ya yi bugu ya ji su lahi na dubu uku ko ba goma ba wallahi ma sai ga ya tiyani ana rakana ana bugu ne ko jiki saboda saboda yana kowa jaibiya ko ba gaskiya ba to saboda haka kenan Allah da yake yoyin kun bi amwalin Allah da ya karfafe ku da dukiyoyi kada ka ɗauka dukiya kuɗi kawai a'a akwai dukiya ta dabbobi akwai dukiya ta abinci akwai dukiya ta kuɗi akwai dukiya ta amfanin gona abubuwa daban-daban to Allah zai karfafe ku in kuka yi su kare amwalin da dukiyoyi masu yawa wa bayyana na 'ya'ya idan mutum ya rasa haihuwa da su kare kuma ta yi wa yadda Allah kun jannatin kuma Allah ya sanya gonaki da fati gonaki wa yadda Allah kun anharin khilalakum Allah ya sanya muku wato koramu masu gara karkashin wato tsakanin waɗannan gonaki idan akwai gona ba ruwa wannan ba gona ba ce lokacin da ya bada wannan sayyidina Umar shi ma zamanin shi ya taka mumbari yana sallar roƙon ruwa yayi ta karanta ayoyin istighfari yayi ta karanta ayoyin istighfari har sai da gama sai wani wanda da cikin tabi'ai sai ce ya adil mu'min mun ka yawan istighfari Allah wa ta'ala ya faɗa kana yawan istighfari cikin sallarka sanar cikin hukumar wa istighfari sai kai sai ta baka ji Allah wa ta'ala sai ya ce fa usiku rabbakum innahu kana ghafara Allah musulmi wato idan baka je jihar da san manzon Allah masu gani da sallar istighfari yana mutum da lokaci ba mu kare ba amma mu sani istighfari na maganin duk wasu matsala da kasar duniya har da corona virus wannan ciwon da muke ciki wallahi da za a ce a doko a kama ta Allah ya yi shi. Kuma da ne kawai bai ma kai ɗaya cikin ɗari na matsalolin da istighfari su magani ba manzo Allah ya ce mallabi mal istighfar ja'alnahu lahu min kulli hamdin farajan wa min kulli dhiqin makhraja amma Allah ya wani da zai istighfari ya kama istighfari ko yoshi istighfari ba da baki ba ɗaya har da zuciya ba na tana istighfari to Allah madaukakin zai sanya maka duk wanda duk ciki sai ya sanya ma wato wayewa waraka duk wani kunci ka shiga duniya kai ma tsarmin sun gama Allah ya sanya maka mafita sai ka ɗaya kai kuma zai istighfari shi ba ku gani manzo Allah su kuma lokacin da ya fara su tsara roƙowa ta da mu yace Allahumma ajisna Allahumma ajisna sai ya fara yin ayi saboda ka istighfar yana daga cikin abubuwan suke da ƙarfi tsaye da duk wanda har yana da istighfar ko Allah ne mun ga a cikin al'amarin shi yasa Allah madaukakin sarki cikin Qur'ani yi ta magana a cikin istighfar daban-daban yace istighfar yana da ƙarfi yana ƙarawa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi إذا يقوم الشرك ربكم ثم تبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا أقول لي ويزيدكم قوة إلى قوتكم Allah zai ƙara muku ƙarfi sama da yin da ita mutum na istighfari na da ƙirji na ƙara istighfari yana kawo zaman lafiya istighfari yana kawo arziki kuma shiga ana buwa da shi ka kama Allah zai kawo masu sauki yana ba kawo Allah mai jini shi yasa Allah ya ya masu mutum da matarka ka ce ga abin da zai ce a ba yana kuma ga yan uwan yi a kama da suke fari magabata idan suka wa Allah mai ji ta hanyar dabbobin su da dabbobi raƙumi da Allah ya kaya ce bai ɗauka a ja aka layi ce bai zuwa in kan matsaye a kan ka halaka to sai sai ka mata sigifari daga cikin magabata a wanda a haka za ya gara kuli ne mai neme kawaye ga kuli su neme wato rashin a'a zuwa ɗaya ke a wallahi ya kama da istighfari da Allah kenan kai ma in ka ga abubuwa sun mammace ko ina sai ka kama istighfari za su buɗe Allah an kawo laifi kuma da annabi ya gafar shi Allah ya gafar ko ke ko ya Allah ya gafar ka mana to shi ne Allah madaukakin sarki yace ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا فلم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نور فرادا الله ما تقول كيف تركي مالكم annabi nuhu yana karanta mana cewa me ya same ku ne me ke gare ku la tarjuma lillahi wa qara ba ku jin tsoron girman Allah ai la ta'amaluna wa qara lillahi iyyakum ku ba ku ko kaunar wato girman Allah wato zuwa gare ku da an so yi imani ba ku yana malam su suka ce لا ترجون لله وقال لا تخافون عظمة الله فهم قرآن جمع الله إنه كو جرم الله يقباب قرآن يعني كما الله أعظم من كل عظيم الله قوة يعني من قدون من جرم جرم إذن يا كما تمسيه لأفي جرم الله يقرآن yin duk عبد abu da الله sani شيخ girma Allah ya girma الله ka ƴan الله mutum ji rashin jin tsoron الله suna iya sanin girman Allah su girma ba shi tsoron shi yasa Allah ya ce ya ibadi fasaqu ya ku bayina kuma kara ni wata aya kuma Allah ya ce wa yusabbirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kanshi yana sa ku kara ba. ni fa hankalin ku jari ba? Allah yana tsoratar da kirewa ku ga bayansa ya ibadi fasaqu ya ku bayina ku kiyaye ni fa ka abu babu kyau Allah yana magana cikin Qur'ani ba yayin daban daban shi ne da mu yace malakum la tarjuna lillahi wa ta'a wani yasa ba ku jin tsoron girman Allah domin wa ta'a malamai suka ce abu ma girma la tarjuna ay la takhafun kuma yadda malamai suka yi fasara kenan ya gudu sakon Allah suke yi girman Allah abu baku ba ku sani ba su ba da tsoron kana ganin ko a nan cikin mu'amala ta mutane da bai su mutum ba da yanzu ma ba su komai ne ba kuma ba su sai mutum kare na shi ga mutum kuma mahaifi ne da ya aihe shi inda ganin girma ya gajin tsoro ne kana ganin ba ki ta aihe ka amma in ba ganin yadda ba ya tsoron ka kana ganin ba salaki ba ganin girma ne ba ya tsoro ne to shi yace yace yace malakum la tarjuna lillahi wa ta'a yasa ba ku jin tsoron girman Allah ba ku Allah أقوى من كل من كل قوي الله يعني زوري لك أجيب da yawan musulmi kamata ya mutum girman Allah ba duk abin da ka sani a duniya ba Allah ya yi girma da ma Allah ya yi kura girma Allah ya yi kasa girma Allah ya yi zuwa su girma duk wani mala'ika da ka sani da girma Allah ya yi shi girma to tun girman Allah haka yake ya kamata da wasu wasu ya fi bayan Allah annabi nuhu ya kira mutanen su ya gaya musu ubangiji Allah ba mu iko kiyayewa yake wa qad khalaqakum aqwara alhali ya halitta ku aqwaran mataki bayan mataki dan ku daure wa huwa alhal wato hali bayan hali Allah ya halitta ku hali bayan hali tsauran nutsuwa wani lokaci kuna tsugun mali manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ɗayan ku ana tara haifin kuma ya kwana arba'in ya ɗigon mali har suke ya shiga wa ɗauran nufufa ko alaka wani lokaci kuma iya jiya da kwana arba'in sai kuma alaka gudan jini wani jini da kana iya loma da shi ka kaɗe su gaɗe ɗan adam ya yi zama gudan jini wanda irin wanda aka loma da shi in aka ɗauko inda za a ce a ɗauko a ba kana iya kara a cikin da bisa hari yake ila kama mai in sa daga nan har zuwa kammaluwar bisa ɗan adam daga gudan jini sai kuma tsoka daga tsoka sai a kame kasusuwa daga kasusuwa sai a kame jiyoji daga jiyoji sai a kame fata daga fata sai a da gani zuwa wanga aiki mai yi dukkanin mu yadda Allah yi ya yasa ba mu da kimanin saboda ka yace yace wal nabru fi khalqihi yujibu al iman bi khaliqihi kallo zuwa ga halitta dan adam yana wani yanzu da imani ga wanda shi da za ka rije ka rije kanka da nawa ka faso an ka yi ka nawa ka faso a sauka an ka yi ka kenan wanda yake ya kamata ka yi imani shi kai yi kuma Ya uwa musulmi mun sha magana min hadin muslim rahmatullahi alaihi domin ya rasu kwanan baya sai suna ganin bara ko bara ɗai ya rasu a madina bai da rasuwa ba wani hadin muslim yace Allah madaukakin sarki ruwan da yake da cewa sama gani ne har sai da a cikin gani ne yake har yau ba a taɓa samun mutum guda ta wata ba yake ba haka nan yace ko a hankali ko ko a hankali mutum yace yana cewa abun da nawa ne abin da nawa ne yana ta wata kullum babu wanda ke mai shari sama ga a goma babu wani mutum wanda wanda ke shi ba haka nan ba shi ne aka masa a yi zauna abu na shi ba ko ba haka ba ne ko halitta Allah shi ko mai yadda to bisa ga halittar da Allah ya kamata mu yi imani da shi mu halitta ta wata ya Allah ta ba mu ikon kuma Ya Allah sai sarki ce alam tarau shin ba ku gani ba ku kalla ba kaifa khalaqa Allah yadda Allah ya halitti sab'a samawatin samai bakwai ibaqan sashi na saman sashi shin ba ku gani shi kamar da suka ce idan mutum har kona bai fara gane karatu ba sai ana son a ja hankali ne da abubuwan da ya gani ya kamata a yi wa'azi annabi nuhu sai so yana magana yana jan hankalin su game da halitta irin wadda ta adana magani. na hukun sai ce ku bigi halitta hukukan yadda Allah ya ce ku mataki bayan mataki kada mutum wanda adda hankali sai ce lalle kuma fiya ne idan sai su ce kuma sama yadda ku dibi sama Allah ya fito wasu mataki kan mataki sama bakwai a akai tsakanin kowace sama ne su ka ɗari biyar tsakanin da wadda sama nan su zuwa sama da ɗaya ne su ka ɗari biyar kuma da maganin kyawanta da maganin tana tana ba mu kyawa su ma sama ta biyu tana ba wa'anda ke rayuwa sama ta kyawa shawa san sama haka har zuwa sama ta bakwai wasu malamai suka ce kaurin sama ɗaya kaurinta sun gane kauri kabrin sama ɗaya an shi ma ta hiya kai ta yadda ka ɗari ke idan in ka shiga cikin hanyar ta a ce ka gama wanda sama ba kai ta yadda ka ɗari da shi kuma ko sama sanar da sun Allah suna yin ciki suna bauta ma Allah Allah sun sarki yana magana ta bakin annabi Nuhu yake cewa wa qad yaswa وجعل لكم القواعد ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات لباقا yace alam taro ba ku gani ba yadda Allah ya sammai bakwai saba samawati kuma bakwai ibaka wasu wasu shine yake cewa ba'du ha fawqa ba'd kace sama kace ko Allah kuma ya sanya a cikin su wa'annan samman wata ya sanya wata a cikin su wa'annan samman nuran ya zama matsayin haske alfi fi majmu'ihin na as-sadiqu bis sama'i ko wato a cikin dukkan taron su sama din wato sama ta duniya sai Allah madaukakin sarki ya sanya wato haske a ciki malamai suka ce sama da kowa gani wata da kowa gani kuka kai suna san sama amma bai ne yana sama sai eh, kuma bayan kira saboda haka shi wani da kowa gani kuka suna can sama amma bai yana suna ka yaro muna amma rana ta yi shafi da ita rana haskenta da ya ta kaza yake akwai wasu mala'iku da ke rage hawa abin nan ta zahi ke kowane rana a kuma na mala'iku guda tara da sauke ka suna ji wasu da ƙanƙara ba don haka wadda ɗaya ta ta ku goma ta yada mai siya halatta ko mutum ko ice ko wani abu amma da yake an motsa ko kuma da ba suna jiya da ana so kai ga shi rage cikin rage zaki amma za ka yi ubangiji Allah ba mu ikon kai shi ne yake cewa wa ja'al qamara fihi nuran Allah ya sanya wato wata a cikin su wannan sama matsayin haske wa ja'al shamsa siraja kuma Allah ya sanya rana matsayin wato hijila misbahan mubi'an wato hijila ne take wa huwa aqwa min nuril qamari ita ta yi ƙarfi daga wato wato hasken wata hasken wata ya yi hasken rana ƙarfi amma kowane akwai amfani shi malamai masu bincike sun tabbatar da zahira yana da amfani ma ko da an ce akwai wani shugaban ƙasa da yake wallahi inda ya san zahin daga a akwai irin irin Najeriya sauran ƙasashen mu inda akwai za a yi a sayo shi ke ƙasa kai kuma ma 'yan ƙasa ya samu wannan zahin wallahi da kuma amma mun ga wani ya mana yawa da ka fari yanzu kana ga ana bukatar don Allah yana na kankara a ziko kuma hakan na ba mu gaskiya na gode ma Allah kana gani a yi sanyi a yi zafi, a yi sanyi a yi zahi mu lokaci ku ga lokacin ya fi daidai wa daidai abin da ya kuma san adam shi ya ga al'amari da gode ma Allah a kai kuma yanzu inda za a ce ranar da ta shige wata wani ba ta yi so ba sai ku shi mun damuwa. Jima ko ba haka ba ne. saboda ka Allah maɗaukakin sarki da ya yana da rana ya kuma wata haske yana ya muna a kowace hikima ta Allah a cikin wani ya Allah ka ba mu ikon ba malamai suka ce rana tana kewayar wagga biyar mutu cikinta a yan sai ta dawo kewayo haka sai an yi da shekara guda shi kuma tauraron zuhal akwai wani tauraro shi kuma shi kwana talatin za ka ga rana in su suke kewaye haka da ake shekara wata goma sha biyu ake tana kewaye kayan su kewaye shekara guda ke shi ko tauraron zuhal sai ya yi wato wato abin nan kwana talatin saboda kuma su gan rana ba shi na fito ba kewaya ta fito hana falakin da ke kewaya ba to ya Allah ka ba mu bikon gane ba Allah wa ɗaukacin sarki ci wallahu an bata kuma min al'arzi والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا To shi na yake cewa wallahu an basa Allah shi ya ɗaga halittu, ya tsirar da ku, yin an da ɗaga ƙasa, in halaka a baku ƙadan min ha, domin Allah na ci gaban kwanne da ɗaga yake, ta yi haka ne wadda asali ɗan Adam Allah ya ce daga ƙasa. Saboda annabi Adam shi ne baban kowa, shi mutane da ƙasa aka halittu. zama ko ba haka bane Allah ya ce bata tsirarwa an baka kun bata ya tsirar da ku tsirarwa shi na malamai suka ce kenan Allah ya kammanta ku da tsiri irin wanda za a ce a shuka ya fito saboda kai ma yanzu za ka ne shuka sai ya yi kata inda iyalin ka yi shuka shuka tana a yi ko wata a ka yi ko ya kawo ya ce sai amma da wani ta da mutum kanya an wance ne maka yana ango kanin shekara ta yi zuwa ga tsaye an ce ta aiki ya ce da ruwan sai an da an ba ta shiga ɗaya ga yana aiki yana murna an aiki amma yana faɗa mutane daga duk da jiki da ya yi suna kuma ta hito ko ba ta hito ba ita mata suna murna shi ma yana murna ta kuma da abu sai Allah sai Allah ya ce ba duk wani abun da yi kawai cikin ne tsakanin da mata ta duk Allah ya ce ma wannan tana murna ita mata ta suna murna An yi shuka ta yi to shi yasa manzo Allah ya ce ku zaɓi ku zaɓan ma kanku wurin shuka ku domin jini ana gano ne shuka da za ta yi ka nemi ina za ta shukawa amma ko ba haka bane in ka kaza gona ta kwarai wal barzu tsayiru ya hudu na ta hudu shirin rabbi gona mai kyau tana fitar da irin su da suke da ubangijin za ta yi kyau amma in ka ce ka samu gona da ba ta da kyau in ka shuka za ta yi kyau don ko suna shi na yake cewa malamai suka ce an kama da ɗan adam kuma a shuka iri da fito sai ka Allah ya ce wallahu an bata kun min na ba nabata Allah ya tsirar da ku da ƙasa tsirarwa ثم يخرجكم ko ثم يعيدكم فيها كما Allah ya sake mai sheku kiya ki kafa makabuli na kuna masu abin makabari wa yukhrijukum kuma Allah ya sake hitar da ku kuma din ba da mun sake kiyama ikrani fitarwa kenan Allah ya halatta ya kasa da musu amma shi ta shi sa malamai suka ce Allah ƙarar ya fi Allah ya fi ƙarar Allah da yake da ƙasar da mai muhimmanci kuma in ka mutu shi a mace ta ce ka Allah ta'ala ya ce alam naj'al al-abda kifatan ahya'an wa amwat Allah ya ce a ce mutum ya kama su zama haɗa ba ahya'an wa'anda an raye fuqaha amwatan kuma ta hukara duk ramu kai da asumu kana tsaya bisa gare ta shi ko wanda kasa nan kusa kaga ana ta yi, ko ba yi? ko manzo Allah ya ce akwai lokacin da za a kai wannan mutum ya biyo ya ci kabarin ɗan uwa ne a cikin kabari sai ya zunda ta shi na wahalar duniya ta yi yawa babu addini sai ka buri da zabi a cikin a cikin kasan nan kai na aka kurguje musu yan uwa musulmi mutum ya yi ya gane addini shi gane addini ka kai kawo sosai rayuwar duniya addu'a da aka san cewa akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa shi rahama amma idan aka waye gari mutum zai jin tsoron duniya abubuwan da dama suke so a samu matsala gaskiya idan Allah shi ne shi ne yake cewa kun mai yi kun fiha wa yukhrijukum ikhraja sannan Allah ya mai da ku cikin sannan ne ya fitar da ku fitarwa Allah ka samu Ya ce wallahu ja'ala lakum al-ardha kuma Allah shi ne ya sanya muku kasa ta wuce ta gare ku da san Allah ya tunfi ta a yi gina duka gare ta kuma a saka ba abin da aka so a yi shi yasa malamai suka ce ba daga cikin hikima Allah madaukakin sarki ya tunfi da ƙasa Allah ya zama ƙasa babu wurin sai mutum ya tafi jirgi shi da iyali ya rayu suna rayuwa duka ruwa da ba su yi rawa mai daɗi da za a ce duk inda ka cikin laka ko na ba sai Allah ya mana ƙasa da nan shi da ya zama mutum ya gida mai kyau ya shiga minti kasa ne ko ba kasa bane kyamata ko ba kasa bane yashi ba kasa bane duk kasa ne Allah ya tuntuɓa mana kasa da shi Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum al-ardha bikasa Allah ya taimaka kasa da masu tsaya gare ku a wani lokacin za ka ji an ta tsage kin ku ka amma Allah sai Allah ya gwada musu aya sai ka tsage su ba a cikin nan su dame sun kuma Allah sai su dawo su da shi Allah ta'ala ya ce tasluku minha لتسلقوا منها سبلا سجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Allah maɗaukacin sarki ya yake ne kasu ko mai hadarin ku shiga cikin ita kasan nan. Sugulan hanyoyi ijajen masu fadi domin ku shiga cikin ƙasa wato hanyoyi masu faɗi kun ji ƙasa da zuwa gani hanyoyi da yake masu faɗi kuma masu yawa shi yasa malamai suka ce dole da suna da kan an yi Allah ya shi shi kama Allah sun abariya ya riga ya shi. in ba da Allah ya shi su wani mutum da ke sai ya hanya wuya daga cikin abin da yasa za ka iya gane haka shine malamai suka ce ka yi wata hanya masu wata ta fi stress sai da ta kauce ta yi wani abu haka saboda su sun auna sun gurin bi sai ne ba su mutuwa sai dole sai a kawo ba ko ba haka ba ne zuwa samun hanyar nan zuwa abin duba da ni ta ga wani sai da titi ya dan kauce saboda na wannan ba hanya ta akwai yadda sai har da jirgin sama yake duba za ga hanyoyi gare wani ya ce jirgin sama yake cikin lura da ita da jirgin na yawo insha Allah akwai teku wurin a cikin teku yake ya tafiya wannan hanyoyin lambobi aka ba shi a yanka ba jirgi lamba ku ya gaba da wani in ma yana sama ga wannan ku yana ƙasa da rai amma ba su ba su rabuwa don ku ne an ba lamba ce ya san hanya to shi haka ba ƙasa ita mata da da hanyoyinta wani za mu ga an yi da turawa kusa auna shi ba kana ganin ta haifi sai ta aure a wani ta aure a wani aka koma a ajiye wata kyamara da nan wani ya koma ta ya tsaya ana kallon juna jirgi saboda ita ba hanya ba wallahi ba za a iya kama hanya wurin ya Allah ka ba mu ikon gane qala nuhu rabbi annabi nuhu ya ce kai to qala nuhu annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji ba da ya asihi minhum bayan ya yanke amani ga imanin innahum asawni ya Allah ne su sun fa'a mini wattaba'u suka bi as-kafalata wal fuqara suka yi makarantar mutane kuma suka bi talakawa waɗanda ba su da komi mallam ya zidu kenan su wato talakawa da fakirai su cikin mallam ya zidu abin da ya ƙara musu komi malahu dukiyarsa wala da hulda ya'yansa duk ƙara musu komi illa ta fara fashe hasara ya ce wani ro a sa sun yi shugabanni talakawa sun yi shugabannin banza a gina al'adar shugaba ya an ka bi su ne. ko amfani da kuɗi ne ko da mulki ne a samu wani abu ko amfani da shawara ne ko amfani da ilimin da Allah ya bashi ya umarnin biya to amma sun sai suka bi waɗanda bai ƙara musu dukiya bai ƙara musu ƴaƴa kafin hasara kawai yan uwa musulmi in za ka yi mutum ka tsaya sallah da yi za ka karatu da shi. ina bin wanga zai koya min kasuwanci ina bi ne zai koya min ilimi ina bi ne zai kai ni ga abinda an mahita ga rayuwata amma in ka gano wannan gida sai zai ka umarni dan ta'adda na in ya bi ka zai ka ɗaya baro Allah ya kabi shi ba kuma so suna bibiya wani arabi ne za a samu a tv suna kana ganin wani da ya fi wani abin da ya burge mutane shi da ya so ya ɗauko yuka ya ya tafi ciki ya tafi ya yanka da ciki ba su kawo ba suna ga wani mai ya iso gida to Allah kuma ne ka yi su bakon da su kuma yi wa Allah ya kawo kama biyu ne irin da ya kyauta baya ga wani da ko biyar abin da ya kawo su biya na yi to biya abin da ka son a biya ka bi mutum da zai imane ka annabi duhu da gaya musu wa su waɗanda talakawa ga kuma su basu aje kai kuma sun bi mutanen banza ce wa humur ru'asa al-mun'amu alaihim bidhalik kuma shi ga gabanin da aka yi musu in ba suna dukiya amma kuma wato masu bautar gumaka ne shine yake cewa wa makaru makaran kufara

za ka ce makirci sai komo wajen kisa ɓanna wajen makirci wa makarun suka kulla makirci su gabanin makaran kufa wato makirci wanda a a aziman jikin da an kazzabu nuhan wa zauhu wa malitta ba sun kula makircin mai girma sun ta annabi nuhu kuma sun cuta masa kuma duk wanda ke aka ce waɗannan mutane sun kai mutum ka jawo ɗanai sai ya kai shari'a annabi nuhu sai su kaga ne san ko ku ya ce da iya Allah ta'ala ya ce wa qalu lissafala su shugaban suka ce ma wato su mutane na ƙasa an safala talakawa magoya ba suka ce la tazarun na ali haka kada ku bar allolin wala ta zarun na wadda kada ku bar da aka kuma wadda kace ce wayo ku kai a ta aka ana aka wadda wala suwa kada ku bar da aka kuma suwa wala ya busa kada ku bar da aka kuma yabo waya kuma kada ku bar da aka kuma yabo wa nasara haka ma kada ku bar gumkin da aka na fara ku yake su dam su ne abin bauta هي أسماء هو هي أسماء أصنامه سنة سنة ينقوم أسماء wa asluha asma'u rijalin salihin asalin wa'anga sunayen sunayen mutane na salihai da suka wuce daga waddu da suwa'u da yagusu da ya'uku da nasara wa'anda duk wasu mutane salihai da ake kan baina adama wa nuh alaihi assalam wa'anda suka ci rayuwa tsakanin annabi adam da annabi nuh su wa'anda mutane da waddu da suwa'u da yagusu da ya'uku da nasara wa kana lahum atba'un suna da magoya baya su wa'anda da da aka fada suna da wa'anda mutane ya kasa dole shi suna koyi da su falamma ma su lokacin suka rasu zayyana lahum iblis sai ta ɗaya ta musu an yi kawiru warahu ya musu kofin kamar yadda imamu ibn kasir da imamu da suka ce wato da suka da suna shauƙe wa'anda mutane kuma a cikin malamin ku ya rasu suna kore suna jin mutuwa ke garan sai su ai illa kun yi hoto ɗayan na shi kun toko kan da abin ya kun daɗewa duka ga ku bar shi haka sun suka ci lalle ku da yi. ki in kun yarda sai in muku hoto ku aji mazaunayin ku ce mai yarda sai su ɗaya kai muku wani hoto ya ba suka aji mazaunan da ya ga sun riƙe gam da ya sake dawa ya ce ina ba ku shawara ko suna ga da mun kai na waɗanda malamai na waɗanda mutane namu ba wurin zama ɗaya kamar har da gida zama ya kamata mu kai suka ce wallahi ya kamata sai an kai sai shi ɗana ya auka gurin shawara shi ɗaya ya zo gurin shawara suka yi hotuna mazaunai su suka yi hotuna su da nan shi yasa in ka aikace indiya sai kana kallon wasu kasuwan indiya za a gumaka bisa ran da abawu za a ka wurare masu muhimmanci suna sun yi gumaka haka ma yanzu in ka ce nijar akwai wani wina nan kusa da ofital wata babba afirka an yi wani kasan gunki a aji kusan wata gina babba biya suka yi ta to hakan suka yi sun gumaka duka hanyoyi har da suke gumaka cikin akwai su waɗanda suke gumaka da lokacin sun ka mutu sai su ɗaya lallaɓo kuma ya ce maɗiyar maɗiyansu jikokin yi waɗanda kuma suna da zuwa su ne abin bauta uwayen haka su kai ya ce mu shi yasa ya ce kaga wato shi shi sun sai mutu waɗannan sun leta suka rubuta da su kana waɗannan mutane istihadun ko da suka yi wa addini wale ta sallar bin nazar ila kuma domin su ke baki ba ta hanyar kallon wa'annan gumaka tasawwaruhum sai su ɗaya suran ta wasu wa'annan mutane falamma masu lokacin suka mutu ja a aka wasu mutane suka zo da kan a tsaro suka ce mai ta fi'iri ma ha da yisuwa ya kai kan mutu wai wa'anda hotuna ya suke yi abba yana mutum asalin su ba Allah shi kana ya abudu ha aba'una wanda uwa musu ke buka ba فجاءت الأنفسة يزو فقالت لك كان آباؤهم يعبدونها كان آباؤكم يعبدونها أي أبنون سوى قالوا لي أبنون فترحمهم فسك دين جوسو يما رحمة غير الله يكاوة كاوزو الله يشمك رحمة وفترحمهم سنة يوم رحمة غير سنة يوم الله يشمك بجنس وتسقيهم المطر سنة يوم روان كما تهيئ الجوة جوة إنها أرض فأبا جوة سنة يوم كاوزو da aka ba su autan daga nan sai ba su guma ka safara min zalikal waqt da wannan lokaci kaga asalin ba su guma ka asalin ba su gumki bisa nan sai su rasu bayan sun rasu sai aka yi hotunan su ta hanyar shawarar shekar aka aza mazaunai daga nan ba shawar ko ne gida ya kamata ya a kai gunki, kuma aka zo aka yi daga ƙarfi su ce a waɗannan su ne alloli su ne abin bautar uwayenku da kakannin ku riƙe su in kuna riƙe shi ke zuwa za a mota Allah ta'ala ya ce wa kan adallu kafira wa qad adallu kafira ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم الله أنصارا wato yan uwa musulmi gumaka sun kasu da mutane da yawa wa kad adallu kasira ita sun kasu jihad wa'annan gumaka kasira da yawa daga cikin mutane bi an amaruhu suka wace su da je ba ta da bauta wa'annan gumaka da Allah ya ce wala ta tuzilu zalimin illa balala wato ba su ƙara azzalumai kun kwace kwata da kuma wato halaka ai al'aiki ala da a alaihi annabi nuhu ya yi musu addu'a lamma ujiya ilaihi ya yi aka musu wahayi annahu lan umina min qaumihi illa man qad amana sai da ta sake imani cikin kafin wanda riga ya imani annabi ibrahim ya yi addu'a yake rabbi innahunna adnalla kathiran min an-nas rabbi innahunna adnalla kathiran min an-nas Ka غفور رحيم النبي إبراهيم يا أبوك يسي وجنبني وبني أن ya ce الله كبير وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يسي الله كبير ثاني لذرية هذا جبوتها مشركا rabbi innahunna adlalna da min an-nas ya Allah wa'annan gumaka sun fitar da yawa daga cikin mutane yawa daga cikin mutane sun halaka sai ba ku gumaka to yanzu mu ku ba gumaka a na aje ba amma akwai wasu abubuwa sun yi kamar gumaka tare da mu a rusa musu akwai kwarai akwai layu don mutanen kabar ba babu laya ba zamanin annabi nuhu babu laya amma dai akwai gunki a ce mu kuma da kamar ba layya ko babu Bangaren mata suna da kalba a sa wani abu cikin kalba a kuma cikin akwai turbuɗe turbuɗe akwai makale makale akwai abubuwa daban-daban bangaren mata da maza kowa da abin da ya riƙe. akwai laya akwai guru akwai kanzu, akwai abubuwa daban-daban saboda haka 'yan uwa mutum na da kyau wallahi ne na kara bautar wani Allah bala'i shi mutum ya mutu kaɗan yana mutuwa kaɗan za ka samu rawar ta sun kiyama haramun na wani wani ce Allah ya gafarta maka akwai wata rana mun ce mun mata wa'azi sai da la'asar ko magariba mijin matar shi muka shi masallaci ya ce malam Allah ya saka muku da alheri bayan kun yi wa'azi da kayan karfe goma zuwa sha biyu mata ta kasu ma gida ta tone cikin ɗakin ta ɗauko kalba da wasu abubuwan kawo ta ce wallahi mana ya yi wa ya ci abubuwan da ba su da kyau kafurci ne idan mutum na yin su kalla kai masa da umarni shi ya ce sun ɗauki ne sun ɗauki ne kawo ma don gani. Gidin tana kuma sabara amma fa suna da su da yawa akwai masu a ainihin kiko in za a kalli a sai a samu sai a kuma kiri shi shi da yawa cikin kai sannan akwai cikin da suna su gobe akwai masu hayaki mata masu hayaka wanda da an ji ya ce assalamu alaikum ke sai maza masu kasu hayaki sai ta kunna dama shi yan ba akwai mata masu barbaɗe cikin abinci an ba su wani garin magani a cikin kwan kawai min zata mallake shi sannan akwai mata masu yi da kasar kawai maganin su miji in bai saka sai ga kafin ta kawo akwai masu ba zare zare wando ina lillahi ina ilaihi wa'anda abuwa ba su da bambanci ba su da bambanci da mutumin da ya tsoho gunki a gida yana bauta ba sannan mun ta faɗa musu sani wallahi in ka ɗau kayan jinmu ka ajiye gidanka suna suna jira ba in ka turba wani abu cikin ɗakin ka jinin da aka wuce ta ga wannan abu suna suna jira wani sai ka ji an cewa ai nan ga gida na masu wahal da mutum ma ai zuwa aita, aita ai ta magunguna ai komi sai a ce gida na gidan alhali kowaye da kakai suka so suka ari koyi ai aita magani ya rubuce jin lafiya ana ka aiho yara masu lafiya wasu ma aka aiho su na suna kashewa saboda bi saboda na gidan su kuma ko sun yi ba a muku duk mutumin da ya dauko na abu ya aji ya turbuke cikin aiki to shi wanda aka yi da abun nan in ya mutu sai zai kuma gare ka ba saboda ka shi yasa irin waɗannan abubuwa wallahi ba su da amfani Allah ubangiji ya kare mu shine Allah madaukakin sarki yake mimma ka fi hadi ta dalilin zubban su gure ku aka nufar da su da tufan da tufana ka uku kuma za a shiga da sunaran a cikin wuta kuki bude ha a yi uba da ita ajibal da yake bayan kada su kasin da wato rashin ruwa bayan an kada su ruwa kuma sai an su azaba wuta dalilin shirka da Allah duk wanda an mutu da ke Allah ba da kan sarki sai zai azaba da wuta kenan yawa musulmi mun san wani aji wani abubuwa duk abin zaka yaji yi ajiya mota yanzu wallahi malam akwai wani da su wani makin da zai ko ya ji kan kasa wata tasirin laya ba tsalle an aiki ta gam na tsakon akwai shi ko wani ya so mota ko da ji kan wajen birkin ta ya aiki wasu layu a cikin wurin na adada an ajiye wurin wai shi direba na saboda wai kan mota ku faɗi ko ka a sake ta ya fi ya auke muku ya wannan abu bai da kyau shirka da Allah idan mutum na yi wallahi bai da wani Allah jama'a ba ka daga wurin Allah in kana in kara in kara din ka abi irin wayan abin da ka so ka tsaya da Allah imanin ka tsaya wuri guda kada ka larma kada ka turbude Sai wasu an kai har da tsagawa ake sai tsaga a sa kula da cikin jiki sannan a ɗauke wani tsaga yake sai a masa ayi magani sai ya ɗanye sai ya warke saboda in ya buga a waɗi ko ƙi waɗi ko maganin jirgin ko maganin rashewa waɗanda abuwa da an mutu da yayin su fa yanzu wallahi mutu zai tsaya ga imani ne ka zama suna sanya da aka yanzu mutu ka ɗauko da aka cima a so kayan mutum ya mutu wallahi mutu ya mai da hankali in mutu ya mutu da waɗannan abubuwa wallahi bai samu rabuwar Allah ko zai fatul yamani ya iske wani mutum da wani zare kamar na yan boye wallahi ba kuma da nan ko ba hade da lahiya ya kusa mutuwa sai hirge je ya suwa ya ce wallahi inda ka mutu yana da hannunka ba ka samu ramu ubangiji ba abada amma ga kun da yara an wa yaro da wuya an wa yaro da kunkuru an ga kuhan sai an kan da hannu wallahi ma sa su tsoro Allah kun ga irin waɗannan abubuwa rafe rafe ba su bane imanin mutum kira da Allah a cikin akwai addu'o'i na Muhammad, sai ka yi kawa yaranka amma kai kar ku waɗannan abubuwa to shi ne Allah madaukakin sarki yace ce min ma ka fi atihim udkhiluna dalilin zunuban su ne aka nutsar da su cikin ruwa aka shiga da su kuma wuta alam yajidu lahum min dunillahi anfara bai samu gare su ba kuma bayan Allah wani mai taimako yamna'uhum an anhum azab wani zai hana azaba da gare su nan duk abin da duk abin da Allah ya nufa, babu wanda ke yace Allah kada kai kuma wani ke sabin din su ga wurin Allah ba samu ba ji ba mu ga mutanen annabi Nuhu yawan suna da yawa kai ne duk lokacin duk duniya an aike zuwa ga duniya ba su daya amma da suka ci imani sai Allah ya halaka ku duk da su ya bukata kowa jama'a ku da shirka da Allah ta ce Allah ya yahe kowa har da ƙwarin da annan an yahe su eh sai an ka ci ba su amma da sauran ka sai an gama da su kuma aka yi musu azaba ta ruwa nan na malamai suka kawo cewa in Allah ya tausayin wani mutum Ba ya yi tausayin wata mata Danta karamina da ruwan kuma suka dinga hauhawa suna hauhawa suna hauhawa suna yi sama sun ruwa sun fi sun haye duki bayan ta haye duki ta yaro gobe ta ɗauko yaron ka ruwa kuka bi da saman kuka dinga kuka yi su haɗe ta ta bai yaro ta ana yi sama sai ta yi sama da shi sama hannunsa ke a gani yaro mai sama har wasu ka tule su ji yaro ya mutu manzon Allah ya ce inda Allah ta sayi wasu masu saboda bala'i in ya taho ya ka koya mata ka amma Allah ya haka ka rawa ka haɗe ita da yaron duka saboda mi saboda Allah madaukakin sun ya faɗa ma annabi yo da kuma wasu kai imanin nan ba a ƙara ba ko da yi hagari ke imani wa'anda an samu su ena su 80 ko su takwas duk wani za a koma aiwa bai da imani zama ya duniya bai da imani haka aka halaka su da cikin shi ne Allah madaukakin sarki yake salam min dunillahi anfa qala nuhu rabbi قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن Allah madaukakin sarki yake wa qala nuhu rabbi kuma annabi nuhu ya ce ya ubangiji da ka bar Allah ta ka bari Allah abdu duka kabra ni da kafe da cikin kafe da yaran mazauni gida Allah duk wani mazauni gida na nazila dare da sauka wani gida ya zamna ko wurina ko kalbi ko babba Ko kuma ku ko namiji Allah kada ka bar? wal ma'ana ahadan rabbi la tazar ahadan al ard Allah kada ka bar mutum ɗaya duka bayan min Allah ya aiko ya yi ma'aikulu wahayi cewa kare ba lan yu'mina min qawlika illa man qad amana ko da ba mai kuma mai cikin mutum sai wanda ya riga yayi lokacin malamai suka ce an samu tun 80 mata 40 maza 40 daga bakin da aka samu ko suka ce mutum takwas maza hudu mata hudu su ina an samu bayan su ba ta samu kowa ba kuma Allah ya ruhi mai kowa ya ce to wanda ga an kuma aiwa jariri ko namiji ko mace wallahi ya fahimta za ba shi ko shi to ya ubangiji in haka ne la ta zar alal har Allah kai ka bari da kai bayan kafa yin ka ga da cikin kafa ya ce yaron mazaunin gida duk wanda kake zuwa zama gida Allah kada ka fashi innaka in ka basu Allah in ka basu lu ba ka zaka ka bayan ka Allah in ka basu ka ka bayan ka wala yadda kuma ba ku aihu kowa illa ka illa fadila ki wanda afkar da ranre kafara mai yawan kafirki man ya faru man yaqdaru wa yakfuru gon zai yi kwazi kuma zai kafirci kala zalika annabi nuhu ya faɗi haka lamma ka kaddama min al-iha'i ne saboda abin da ya gabata bai ma ka kaddama abin da ya gabata na wahayin da aka yi maka cewa wani mai kuma imani da sun mutane sai wanda ya bayi Kuma daga yanzu ya yi addu'a Allah ya halaka kuma ya gwa musulmi ku sani malum ma kuka ce Allah zai taɓa halaka mutane wani ba annabi sai ya roƙa musu Allah da kai in da roƙa muku Allah ba Allah ba zai halaka ba annabi salma da aka da aka je da aifa mala'ika jibril ya zo sai Allah da zai turo mala'ikan duwatsu duk abin da haka so a yau mutane ya sai a yau ya ce a a ni abin da ka so Allah ya gafarta mu ya shiga da su ya kafa da cewa ni manzon Allah ne amma wani kasa halaka za a ga annabi lut da halaka mutane wakil da ya ce Allah ta halaka wasu annabi ibrahim sai da addu'a ya ce Allah ta halaka nan maruf sun aka halaka shi sauran manzanni duka su annabi da kai ne ya ce Allah halaka mutanen da kuma halaka to wanda addu'ar annabi nuhu yayi aka halaka duniya ko ina yana jin tsoro gaban Allah ya san kiyama bai iya kusantar Allah saboda yana gani yayi laifi shi shi na gani ya saboda Allah bai ce yayi bai yi zama ina fatan mun gane magana akwai hadisi ne tsawon da al'umma za su zama suna daidai kiyama suna son aiki kare kowa ya kuma tsayi ne sai a ce a ce wurin annabi nuhu mana bayan an ce wurin annabi adam sai ce ku ce wurin nuhu shi an manzo na farko a to wuri ne sai ce ku ce ku ce wajen wani saboda a duniya na yi addu'a Allah ya halaka duniya duka yana ganin kan Allah ya taje ni kar Allah ya kama da yi ga addu'a ne ko ga addu'a da ya yi Allah ya halaka duniya yana jin tsoron shi a ƙarshe

shi ne kisa rabbi ki kulli Allah gafarta mini wani walde kuma Allah gafarta wa jaye a nan malamai su ce madara su ai ana son mutum ya fara neman kwaye da gafara don a zai ka fara shiga shi ne su malamai suka ce a kai ya kamata ka fara dokar gafara kanka don neman gafara ne neman gafara kai aka son ka fara neman gafara shi Allah gafarta da sannan ka fara gafarta wa ka amma an biyan neman abun duniya ana son ka fara dokar uwaye sannan ka zo na ka bukata idan ka san mahaifin ka da bukata ka fara yin ta bukata nan sai malaika ce kai ma Allah ya zai ma ta nabi nuhu ya ce rabbi bisulli Allah ga fata mini wani wanda kuma Allah za fata mu iyaye na guda biyu domin babanci musulmi ne mahaifiyarsa musulma ce wani man dakhala baitiya mu'minan kuma Allah za fata mu wanda ya shiga gidana yana mu'mini manzili ko masjidi gidana ko masallaci na duk wanda ya cige gidana ko ya cige masallaci na yana mai imani Allah ya gafarta masa wal mu'minin kuma Allah ya gafarta masa sauran mu'minai wal mu'minat kuma sauran mu'minai mata gabaki ɗaya Allah ya gafarta musu ila yin kiyama zuwa kafin kiyama kenan duk wanda haika kafin kiyama duk wanda an mu'mini ya shiga cikin addu'a annabi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya kama su Allah ya ce sai yake wala zuwa zalimin Allah kada ya ƙara ma azzalimai komi illa tabara fa su halaka halakan halaka fa uhliku ma'akum ko tibyana sai aka halakar da ƙarayen faru litasjidi azaba a ra'ihi saboda tsananta addu'a uwaye an tsananta wato wato abin nan azaba ga uwaye ga ummahatin da kuma uwayen su mata mutum na kallo ɗane ya mutu ƙarami wanda bai ko bala'i shi ba Allah ya kashe shi kaga wannan azaba ta yi ƙwari ƙwari da har da awakin su Allah ya bari da ai da aka aibe suna ma laifi kuwa bada ta sura bil izar wa hakmar ala sura ta buɗe da gargaɗi kubarcinka ta rufe da halaka liman lam yu'min billahi ga wanda ke imani da Allah ba da yadda bi rasulahu bi manzon sa ba wa shamalat kuma sura ta kunshi alal mulamafat akwai wasu abubuwan lura fi da'awati wurin wa'azi idan mutum na wa'azi akwai wasu abubuwan da ya kamata ya lura wal isa da kuma shigar da mutane ma ina bi mad'uwi ka da tsaurin kan wanda ake kira zuwa ga Allah wata ka buri da dukkan kansa duk da'i wato an fada da shi mai wa'azi al munfi wanda an adalci idan kai ka ce kana wa'azi wanda ya kawo wa'azi yayi ma tsaurin ki to akwai hanyoyin da ya kamata ka yi kun ga annabi nu da yau addu'a ta halaka wa sai da shekara ɗan karfa waɗanda su mutu waɗanda su kashi na neman a yana hankuri da ta kai ka sai addu'a Allah ya rasa idan aka mutu ya ɗauki dogon lokaci yana yi kuma gaskiya ba idan wanda sai kawai ana koro ku sake ɗauka sati guda ko wata zuwa sati koma Duk ba an samu ku ɗauki lokaci sannan ku biyo da wasu hanyoyi domin yanzu ana wa'azi ma har da kai tuwahi kai abinci da kai magani don hanyoyin wa'azi da annabi nuhu hanyoyin da ya ɗauka na wa'azi sun kai guda goma amma kuma da rashin imani da wasu imani ba kuma masu wa'azi da ɗauki mataki akwai yadda za su ci kara abinci kuma buhu guda sai a ɗauka a cikin auyen nan da an ba su in za ku wa'azi biyu layar da gudu za a ɗauki ba? na taɓa faɗa mana akwai wani ƙauye da mutanen ƙauye suka yi musu Allah ya musu bohar na ruwa ya za su ƙi lokacin da masu kaiwa ɗiga shi masu wa'azi na yi kasu masu gadari suka ce suna suna zuwa gare nan zaka shiga bukata nan da suka sa aka yi bohol da aka yi bohol aka gama sai da hakimin garin da mutanen gaba ɗaya kuma kuma cikin sa sai aka aiko mai sai a man cewa an samu matsala ba mutanen garin wala sun kuma cikin sa sai aika maza maza a sai a dubu ina suka sa a musu bohol su da aka tura su a kai ba sai hakimin gari ce wallahi a faɗa musu zuwan da ta kuma kashe shi su yi musu an biya musu kan kuma da sun bi jiya su a ran samu matsala ko ba suna nan yanzu suna raba abinci suna raba magani suna yin asibiti da bada cikin daji ubangiji Allah ya kare an wa musulmin ne lokaci kuma na ya kamata mu tsaya karatu mu kuma karatu mu Allah ta yi daidai mu kuma Allah ya kare ya kare yake da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi da barakatuh عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال أن أحفظ أيدي ومسلم بطاقة كما السلام عليكم ورحمة الله. jama'a assalamu alaikum warahmatullahi annabi nuhu mai imani masu kuma ba da imani kazalika annabi yusuf haka to kuma ga aya ta so ta ce al-khabitha lil khabithin to wannan aya ma sai ta fara lokacin ji al-khabitha wato muna na daga cikin maganganu lil khabithin suna fitowa cikin muna na mutane sannan suka sake cewa al-khabitha mata waɗanda an miyagu duka na sun dace abokan haɗin su miyagun mazaje ba wai dole lafiya zama haka ba fassara ta uku ma suka ce wagga aya ta sauka game da Aisha radiyallahu anha da Safwan da aka zarge su yi zina saboda ka sai suka ce ta tsaya da Aisha radiyallahu anha dalili kuma saboda Allah ya rubuce ulaika mufarraqun mimma yaquluna a ƙarshe sai Allah ya ce waɗannan abin baranta ya daga abin da aka faɗa kiran miyagun maganganun da miyagun mutane suka faɗa to su da Aisha da Safwan wannan sahabi abin baranta ya daga abin da an ka faɗa musu a fiye da babu wannan sai ya isa a jami'a ba ina fatan mun gane magana to duk malaman sun suka kawo ga ayan nan ba su ko alakanta matayen manzanni da suka wuce kan baya da su manzanni ka'a manzon Allah ta san a wanke da masu sunan Aisha radiyallahu anha alhamdulillah wannan bayanin idan muka samu zabin masiri wani tafsiri ne daga cikin tafsirin zamani ko muka samu tafsirin aluki ko muka samu alƙurƙubi waɗanda duk sun rana magana saboda muna fata ubangiji Allah ya ba mu ikon ganewa Allah ka haɗa mu da mata na ƙwarai ka raba mu da miyagun mata yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh